je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que le Niger est parvenu à se faire une place de choix dans le grand concert des nations. Shugaba Isu Muhammadu kenan yana mai cewa ina alfahari da yin nasarar shigar da Nishar a sahun kasashen da suka yi fice a duniya a yau abinda ke fayyace irin ci gaban da aka samu daga tara da 1960 kawo yau. Kamar yadda ya ce duk da matsalar tsaro da matsalar canjin yanayi da kwaduwar darajar ma'adanai a kasuwannin duniya a baya-bayan nan, tattalin arzikin ƙasar ya samu ci gaba da kashi shida daga cikin ɗari. sai dai masharhanta irin su Mamman Sani Adamu na da ja akan waɗannan bayanai. In ka ɗauki lokacin jamhuriya ta farko akwai masana'antu barkatai da aka yi. To a kwana tashi yau babu su. In ka fi da haƙar uranium ko kuma haƙar man fetur babu wani abubuwa wanda na sarrafawa yau shekaru hamsin da shida tattalin arzikin ya yi jingina bisa waje bisa ga dama. Ba mu faye fitar da albarkatu ba sosai eh, a fuskar noma eh, har yanzu ba mu samu matsayi na wadatar da kai da abinci ba eh, da inda duk damuna ba ta yi kyau ba za ka ga mun kira zuwa waje cewar a bamu agaji cewar ƙasar mu tana da gibi na na na, na cimaka to kaga wannan alamomi ne na ƙasashe wanda ba su ci gaba ba sosai ƙasashen da suka bunƙasa ga tattalin arziki wannan tsohon zance ne gare su Kakakin jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki Asmana Muhammadu na cewa talakawa su ne shaidu a game da ci gaban rayuwar da aka samu a Nishar. Ka je wajen al'umma, 'yan ƙasa sun tabbatar da abin da an ka ce ana yi an yi. Sannan ka je cikin ƙauyuka su mutanen ƙauye ka tambaye su shin abin da aka gayi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne a wajen fuskar likita ne a wajen fuskar ruwa ne to amma liman mato wani mazaunin yamai na ganin akwai buƙatar canjin salon tafiya don ganin talakan nishar ya mori arzikin ƙasarsa mutane su barci hakin talaka hakin talaka kamar na faɗa ma ba mutum guda sai ya canya abinci miliyon na kaga ba a ci gaba haka nan to kaga yanzu likita a ce ka zo komi a ciwonka an yi maka shi kyauta shine muke batun tsaro na daga cikin abubuwan da shugaba isu ya mai da hankali a kansu a wannan jawabi inda ya jinjina wa 'yan kasar musamman mutanen difa ta hanyar amfani da wasu kalamai irin na kwantar da hankali saboda jajircewa akan mawuyacin halin da aka shiga a sanadiyar hare-haren boko haram shugaban kasar Nijar ya jaddada cewa nan ba da jimawa ba sojan kasar da ƙawayenta za su murƙushe Boko Haram nan ma mamman sani adamu ya ce akwai gyara ga dai matsala wannan da take faruwa a kasashe makwabtanmu ba fa cikin Nijar bane ta faru kasashe makwabta makwabta kuma abin da ya kamata mu yi mu kawo namu rundunoni mu jirge kiyaka mu tsare cewar mu za mu tashi mu shiga cikin wani kokowa da ake har cikin kasashe makwabta wannan mu wuce gona da iri ne A cikin wannan jawabi na ranar samun 'yancin kai, shugaba Isu Muhammadu ya yaba wa tallafin ƙasar Amurka wace ya ce ta yi tsaye-tsayin daka domin dafa wa jami'an tsaron Nijar a yakin da ƙasar ke yi da 'yan ta'adda. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.